يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kulla bid'atin balala, wa kulla في bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu cikin wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka na Damtoba wanda yau muke yammacin talata wanda ya dace da ashirin ga watan Ramadan hijira na da dubu da da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci cikin wannan wata mai albarka na Ramadan don tafsirin Alkur'ani mai girma, jiya mun kwana kan aya ta ɗari da biyar cikin wannan Sura mai albarka Suratu Hud. yau za mu tashi daga kan aya ta ɗari da shida inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa fa amman lazina shaƙu fa finnar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Ga amman ladina shaƙu, amma waɗanda suka zanto taɓaƙo ‘yan wuta, fafin nari a cikin wuta suke, lahum fiha suna da shi a cikin ita wutan zafirun abin da yake jan numfashinsu wa shahin sannan kuma akwai abin da yake matse su na fiha suna dawwama a cikin wutar ma damati samawati wal ardu muddin sammai da kasai suka dawwama illa ma sha'a rabbuk har zuwa lokacin da ubangijinka ya ga dama inna rabbaka lallai ubangijinka fa'alul lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana magana ne dangane da waɗannan shakiyai da jiya muka fara karanto bayanai a kansu inda Allah ke cewa yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi sai ce faminhum shaqiyyun wa sa'idun a ranan kiyama idan muka haɗu gaban Allah maɗaukakin sarki babu wani rai babu wani halitta da ya isa yi magana sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi izinin yin magana cikin mutane da aljanu da za a haɗu a wannan wuri an kasu kashe biyu ne akwai ɓangaren shaƙiyai ma'ana taɓaɓɓu akwai kuma ɓangaren waɗanda suke cikin jin daɗi da farin ciki su ne a su'ada'u to shine Allah ya ɗauko mana bayani zai mana fashin baki dangane da waɗannan shaƙiyai da kuma waɗannan waɗanda suke su a da'u ma'ana ‘yan wuta da ‘yan aljanna Allah yake cewa fa amman na shaƙu amma waɗanda suka zanto su ne shaƙiyai idan aka ce shaƙi shine ɗan wuta to wanda ya zanto shine shaƙi tambaɗaɗɗe wanda shi da bin tafarkin Allah maɗaukakin sarki ya raba ƙafa, shi dai ba zai bi Allah maɗaukakin sarki ba in Allah ya dama shi hagu zai yi in aka yi hagu dama zai yi shi dai yayi alkawari ba zai taɓa haɗa hanya da inda zai bi Allah ba to wannan shi ake kira shaƙi. to Allah yake cewa fa amman na shaqu ire-iren waɗannan da suka zanto yi ɗin nan fa finnari to ranan tashin iyama su ɗin a wuta suke ma'ana maganan da Allah ya mana ayan da muka tsaya kai jiya cewa ranan gobe kiyama za mu kasu kashe biyu akwai ɓangaren 'yan wuta akwai ɓangaren 'yan aljanna waɗannan shakiyan a ɓangaren 'yan wuta suke da ka Allah ce fafin nari tabbas a wutar suke lahum fiha suna da shi a cikin wutan zafir Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Azzafiru fil halq wa shahiku fil sadr. Ai, tunafisuhum zafirun wa akhadhahumun nafsu shahiq. Ma'ana, waɗannan ‘yan wutan idan aka shigar da su wuta, lahum fiha zafirun. Suna da abin da zai rika shaƙe musu wuya, wato wutan zai rika shaƙe musu wuya ne, ba sa iya magana, da da zaran sun buɗi baki za su yi magana. zai zama kamar irin ihu da suke a cikin kabari ne kamar yadda hadisi ya tabbatar dan wuta a cikin kabari duk tambayan da aka yi masa idan ya buɗi baki zai ba da amsa sai dai rika ha ha ha la adri ba zai iya cewa komai ba to haka ba a cikin wutan za a toshe musu makogoransu za a toshe musu cikin wuyansu ba sa iya komai in ba ihu ba Daka haka ba sa iya magana bare a fahimci ma me suke cewa iya abin da suke yi kawai ihu ne a cikin wannan wutan sannan wa shahiq sannan kuma suna da shishiki suna da kullewan kirji da haka azzafir kullewan wuya a shahiq toshewan kirji Daka zai zanto in za su yi numfashi to sai dai kirjin ne a ga yana motsi ba sa iya yin komai suna da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu yake cewa khalidi na fiha kaga irin wannan wuta da suke ciki da toshe musu makokoro da za a yi da toshe ƙirjinsu da za a yi wannan azaba da kaga sun faɗa cikinta khalidi na fiha dawwama fa cikinta za su yi dindindin ma damatis samawati wal ardu muddin akwai sama da ƙasa to babu ranan fitansu to kuma babu ran da za su gushe din kullun suna cikin azaban kenan al-imam abu ja'far at-tabr yake cewa min adatil arab yana daga cikin al'ada da ɗabi'a ta larabawa idza aradat an tasifa shay bidawami abadan qalat hadha da'imun dawamus samawati wal ardi ka san dama idan aka yi kiyama ai dai za a nan na dai kasan nan gaba daya a shimfiɗo wata wadda za a yi hisabi a kanta to kuma ba za a sake shimfiɗo ƙasa wai a da sunan za a rayu ba to laraba suna da wata ɗabi'a idan ba larabe yana so ya nuna maka wannan abun za a yi ta dindindin za ta daɗe ba a fasa ba to sai ce maka wannan abun dindindin ne mata wama samawa wal muddin sammai da ƙasa sun dawwama to wannan abu shi ma zai dawwama to balarabe idan ya gaya maka wannan karin magana to yana nufin abin da yake kwatanta maka yake sifanta maka abu ne wanda za a ɗauki dogon lokaci za a daɗe ana yi ba tare da ya ƙare ba to shine to kasan alƙur'ani Allah ya saukar da shi da yaren larabci ne da haka istilahat na alƙur'ani galiban yana tafiya ne da irin istilahi na larabawa a irin yadda laraba suke magana a nasu lissafin a nasu to alkur'ani ya zo da irin wannan salon da shi yake tafiya an yi haka ne domin su fahimci alkur'ani ɗin ƙarara da ka yadda suka saba misalin ma da mace samawatu wal Allah sai nuna musu da irin wannan misalin ‘yan wuta za su dawwama cikin wuta ma da mace samawatu wal ardu illa ma sha a rabbuka yadda yake a salon zancen su, haka Allah maɗaukakin sarki amfani da shi don haka kamar yadda mutane ne suke cewa baƙin mastalafan lailu wan nahar sai ka ji mutane suna magana sai ce ai wannan abun zai dawwama matuƙar sama dare da rana suna saɓani to wannan abun za su dade a haka to ka ji ma'ana in yana maganan dare da yini na saɓani ka san ai lokutan su daban ne wannan baya shiga cikin lokacin wannan wancan baya shiga cikin lokacin wannan to idan ya ce maka muddin rana da wata suna saɓani ma'ana muddin dai ba a tashi kiyama ba kenan kenan abin yana nan dindindin har duniya ta nade sai ce maka muddin rana da rana da dare suna saɓani to ai ba kuwa ranan da za su daina saɓani domin ko lokacin da rana zai fara fitowa cikin mafaɗarta ya je ya faɗo ta tan. har yanzu dai rana daban dare daban da haka da Allah ke cewa tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil laili Allah yana shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare ba yana nufin za a zo a dauki dare gaba daya a shigar cikin yini an haɗe gaba ɗaya bane a'a ba haka yake nufi ba ana nufin wannan ƙa'ida da yake tafiya hatta a wurin ɗan geographer da suke cewa long night short day ko kuma long day short night misali yanzu a lokacin sanyi za ka ga ana lokaci ne wanda ake long night dare ya fi tsayi short day yini kuma yana gajere ne irin lokacin ne ka ji annabi yana faɗa a hadisi a wannan a saumu fi ta'i ghanimatul barat yin azumi a lokacin sanyi ganima ce ta sanyi din domin yinin ba yawa dare kuma yana da tsayi to dare yana da tsayi ka mori kiyamun laili ka samu wani kaso na dare ka yi bacci kuma ka yi azumi minti minti sai ka ji yanzu kuma rana ya faɗi ka sha ruwa amma lokacin zafi irin wannan zaka same shi kuma ana long night daren ya fi tsayi wannan kai a long day yinin namu ya fi tsayi short night daren kuma ba shi da tsayi kamar yini a lokacin zafi haka ne to wancan kaga ba yana maganan shigarwa ba ne yana magana ne akan cewa wani lokaci wannan yafi wancan tsayi wani lokaci wannan yafi wancan tsayi za a zo lokacin da kuma za su yi daidaito da tsayin da kaza din duka ɗaya ne yanzu idan ka dubi daga farawan azumi zuwa yau farko mun fara azumi ma ketowan alfijir yana kai karfe biyar da wasu mintoci yana baya baya ba yanzu irin hudu da minti hamsin ne shi kuma shan ruwa har yanzu shida da minti ishirin da biyu ɗin bai canza ba kaga yana nuna maka shi daren yanzu ana sake rage mishi tsawo yinin ana ƙara mishi tsawo shi kuma to haka Allah ke tsara al'amarinsa da aka yace ke cewa na fiha ma damatis samawati wal ardu yana iya ɗaukan ma'anan wannan kuma aljin li'annahu la budda fi alamil akhirati min samawatin wa ardin kama qala ta'ala yana iya ɗaukan ba wai dindindin irin na ƙa'idan larabawan bane yana iya ɗaukan ma'anan sama da ƙasan dai hakan ne wato za su dawwama a cikinta muddin sammai da ƙasai suna nan domin ya tabbata cewa ranan kiyama idan Allah ya tashi kiyama wannan ƙasa da ake kai za a naɗe ta a shimfida wata sabuwa sammai ɗin nan za a naɗe su a shimfida sabbi to waɗannan sabbin 'yan aljanna na aljanna 'yan wuta na wuta domin wuta ai a can ƙasa yake aljanna a sama yake to in dai sun fita a wuta to an naɗe ƙasan nan ne an naɗe samman nan ne to ai kuma an shimfida waɗancan sabbin babu ranar da za a sake naɗe su dama wannan da muke kai shine wanda za a naɗe samman nan su za a nade was samawatu matsuwiyatun biyaminihi su ne kadai za a nade to da zaran an nade an shimfiɗa sabi babu ranar nade su to yana iya ɗaukan wancan kamar da wani aya Allah ke cewa yawma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat ranan da za a canza kasai ba wannan kasan da muke kai ba za a cire ta a zo a shimfiɗa wata was samawat sammai su ma za a nade a sake canza su da wata kaga ya nuna waɗancan sabin sammai da ƙasai ɗin ake nufi da wannan ne alhassan basri yake cewa nan da Allah yake cewa ma damati sama wal ardu yake cewa sama'un ghairu hadhihi sama sama ne fa ba wannan sama da ka sani ba za a nade wannan da ka sani a kawo su abi sannan kuma ƙasai ba ƙasan nan da kake kai kasanta ba za a nade za a kawo sabbin wasu ƙasai kamar yadda ibnu abi hatim ya ruwaito daga sufyan dan husayn daga alhakam daga mujahid zuwa ga ibnu abbas abdullahi dan abbas yace ma damati samawati muddin sammai suna nan da kasai basu ba a nade ba likulli jannatin sama'un wa ardun sai ibnu abbas yace kowace sama akwai aljanna a cikinta duk kaga muna da sammai bakwai to kowace sama in ka shiga akwai wasu aljannatai a cikinta domin sunayen aljanna suna da yawa to wasu aljannatan suna sama na ɗaya wasu suna sama na biyu wasu suna ƙasa na uku haka Allah rika tsatsa al'amura ɗin haka idan ka zo ƙasa kuma muna da ƙasai guda bakwai ƙarƙashin kowace ƙasa akwai wuta akwai jahim akwai laza akwai hawiya haka kowanne wuta da ƙarƙashin ƙasan da ake samunta shi yasa zaka ga zafi yana zuwa mana ta ƙasa ne sanyi kuma ta sama yake zuwa mana da zaka zaga zafi tiriri ne daga ƙasa yake fitowa zafin jahannama ne shi yasa annabi yake cewa idan shaddal harru idan zafi ta yi tsanani sai yake cewa ku yi jinkirin sallah yace fa innaha min faihi jahannam domin wannan zafin kiriri ne na wutan jahannama to za ka ga yanzu in sama ta yi ruwa kuma za ka sanyi ya zo don ka ga saman sanyi take zuwa to aljanna a can take amma ƙasa a nan zafin yake da ka tiririn daga nan yake fitowa shi ya sa ruwan sama da 'yan geografa suke magana ko a geografi ya zo cewa ruwan sama da ake yi wannan ruwan da aka yi baɗi shi za a sake yi bana wani sai ce kaji makareta da gaske ne haka ne ruwan da aka yi shi yake sake tashi sama yanzu tun da aka yi duniya kowane shekara ruwan damuna baya raguwa ko ya karu akan ruwan da aka yi baɗi kowane shekara yawan ruwan ɗaya ne ruwan da aka yi baɗi shi za a yi bana ruwan da za a yi bana shi za a yi baɗi sai dai Allah yana iya tattanzawa. wani lokacin sai a jera sati ana ruwa wani lokacin kuma sai a yi sati ba a ruwa sai a rarraba wani lokacin damunan zai zo sai a yi wata ba a yi ruwa ba wani damunan kuma zai zo farkon damunan za a yi ta jera ruwa ƙarshen kuma ya zo ya ƙare da wuri wani shekaran kuma za a iya tsarawa gari kaza ruwan da za su samu ya fi na gari kaza yawa amma in ba haka ba wannan ruwa da aka raba duk shekara su ɗin ne suke sauka su ɗin ne suke dawa tiriri ne yake sake tada su sama wannan ruwan sai sake dawa da haka duk ga sunan Allah bayyana wa an zanna min al-mu'sirati ma an sajjada da sauransu duk gashi nan ka dubi littafin nan na Dr. Zakir Naik The Quran and the Modern Science duk za ga yadda ya rika fitar da waɗannan abubuwa din da haka za ga hatta nan planet da suke cewa wai sammai ko kuma duniya tara ya kasa yadda muke fasara muna cewa sun ce duniya tara a ba duniya tara suke nufi ba nine planet din duka suna nan ba su ma kai zuwa sama na ɗaya ba sunayen wuraren ne sunaye ne na wurare yanzu jirgi inda yake tashi yake tafiya ba irin iskan nan da kake jin shi normal shi yake jan jirgi yake tafiya ba akwai inda sai in ya kai sannan sai daidaita hanya fara tafiya shi yasa zaka akwai lokacin da in jirgi ya zo sai a yi alatin ɗin shi daga airport a ce kar ya sauka akwai matsala yanayin iskan ne aka ƙauna. to in ya ji akwai inda yake tafiya to wuraren duka daban-daban ne akwai inda za ga uranus akwai jupiter akwai kaza sunayen abu ne ba duniya tara suke nufi ba ko su turan da suka ce nan planet ba duniyan ne guda tara ba suna ne wuraren ne mabambanta ne guda tara din abubuwan duk gashi nan a musulunci to muka yi ke muka bar musu yaka mun zo muna cewa ai ilimin western education ne kai na zama western education ban Allah riga gama saukar mana duk waɗannan courses biology geography astronomy zoology geology duk ka je ka bincika kakaf za ka musulmai ne suka zo da su ba ne ko guda ɗaya da ya zo da ilimi duka musulmai ne wancan kaga fakhruddin razi wancan kaga ibnu sina wancan kaga kaza domin duka abun daga musulunci ya rika zuwa to idan muka yi sakaci muka bar musu abun ne sai mu zo muna mamaki o oh, kamfanin nan ko bature shayyan kaya ne to ba zo da wani sabon ilimi wallahi ina da kai sake ne sai je ɗauko ta yanzu akwai lokacin da suka fito suka ce ai sun je duniyan wata kasan suna zuwa duniyan wata suka ce sun je sun gano a binciken da suka ne sun gano wata ya taɓa tsagewa sun zo sun ba da bahasin ana ta mamaki wasu musulman ma suna cewa ƙarya ne wallahi ƙarya ne yanzu a ce wata ya taɓa sagewa sai ka ce ga sha ƙur'ani tun yaushe kana karanta iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar ga hadisi ya tabbatar annabi ya ce ya tsage sai rabin ya faɗo can ta kasan sha ga nan rabin kuma ana gani a sama kaga tuntuni gashi abun a cikin addini karara to idan muka yi sake sai mu je mu bar musu waɗannan abubuwan sai ga an waye gari ana ganin kamar su suka zo da abu amma su ma kansu jahilai ne akan waɗannan masail din da ka ba za ka san wannan ulum din yana da asali a musulunci ba sai kana karanta littattafan ibn qayyim kana ga ibn qayyim din nan gogagge ne a biology ya goge a abin da ya shafi geography da su geology ba za gane haka ba sai ka ɗau littafin shi mai suna abin nan banda madarijus salikin akwai wani littafin sa abin nan ga sunan ya kwanta min mujalladi biyu ne ana buga shi ma a guda ɗaya idan ka ɗauki littafin to anan za gane Ibin qayyim ya wuce wasa ya ƙware a biology ya ƙware a geology ya ƙware a zoology duk waɗannan ulum ɗin a medicine kam dama kundum ne to idan ka ɗauka za ka gane lallai al'imamu ibn qayyim ba wasa ba ne don za ka ga ya zo yana maka babin yanayin halittan kaza halittan kwari halittan kaza alhajara in an gama na ɗan adam ga kuma yanayin halittan duniyan tsuntsaye kaza duniyan birai duniyan sauro duniyan kaza kaga ibn qayyim in ya fara fito maka da abun to zaka ga ko wanda ya je karanta zoology albarka in ya zo wurinka wallahi sai ya bada kai shi yasa zaga da aka fahimta ka da dama littattafan ibn qayyim yanzu ana fassara su da turanci saboda a cikin gogewan suke amma abun mamaki ana wayan gari musulmai suna sake raunatar da kansu wajen yawan bahasi da research shi karatun boko ba sai da turancin ba in ka goge da na addini yadda ta zo ma a larabcin to wala ba karamin gogewa kake da al'amarin ba professor morris Bokai ai arne ne ba amurke kuma researcher ne ana nan rana ɗaya sai koma saudiya to ka san makka ko madina ba ta karɓan kafiri sai zauna a jidda ya koyi larabci shekaran shi shida a jidda ya iya larabci ya koyi Kur'ani, to tun da ya iya larabci ya koyi ƙur'ani sai ya ɗauko littattafan tafsiri na larabci sai da ya karanta tun daga fatiha nasi da ma'anoni daga lokacin sai ya zama binciken shi sai ya ƙara ƙarfi da kan kanshi yake cewa in yayi bincike in ya ga binciken akwai matsala sai ya gano to binciken bai daidai da na ba ne. in ya koma cikin ƙur'ani, in ya ga binciken daidai in ya da sai ga abin yayi daidai don ƙur'ani ya tabbatar akai ne wannan malamin a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ne littafin Asarimul Battar yayi littafi unzur haulaka dubi gefenka ma'anan dubi gefenka musulmi hagunka da damanka gaba da banka qur'ani ne to unzur haulaka dubi gefenka kenan duk wani abun da zai baka mamaki bai tura zo da sha dubi gefenka bude qur'ani akwai shine ka wani labari na wani bincike da aka yi a riyaf an tara manyan masu bincike na duniya ne duk shekara suke zama to shekaran can za su zo ne su zo da sabon binciken da ba a taɓa yi ba to sun zo ne da wani sabon bincike wancan ya taso shi baturen kafiri ne yana jiji da kai ya ce ai binciken shi ya gano filin ma'ana ka ji zafin abu a jikinka ba naman jikinka ne ke jin zafi ba fatan jikinka ne ma'ana yanzu da wuta zai ƙone ka ko wani ya buge ka sai ka daɗe kana jin wannan zafin fa ba can ciki ne yake zafin ba fatan ne yake jin zafin to da ya ka irin sai ana ta tafi haka sai aka samu wani babban malami ne musulmi ne shine Abdulmajid Az-Zandani yana zaune a wurin researcher ne kuma scientist ne har yanzu yana nan da ransa scientist ne kuma masanin Qur'ani masanin hadisi risata ne a boko da addini ana tafi kawai sai miƙe ce to ai kai wannan baka zo mana da sabon bincike ba sai ga jahilan musulmai da sunan profesa suna ya zaka sai bai zo da sabon bincike ba kai kana da shakkar sama da shekara dubu da ɗari hudu akwai binciken aka ce me yace ga qur'ani nan Allah tuntun ya fara yan wuta idan aka shigar da su wuta kullama najjad juluduhum na juludan ghayraha liyazuqul azab ai yan wutan aka shigar da su jahannama in aka tashi musu gashi da azaba sai fatan jikinsu duk ya kone sai a sake sai tsofin fatan sai a sake shiro musu da sabin fata me yasa za a kawo sabin fata sai Allah ta li yazuqul azab ai dan su ɗanɗani azaba kenan me ya nuna fatan ne zai ji yace tuntune aka yi wannan shagwahir yace gaba ɗaya suka ruɗe to kaga ire-iren waɗannan abubuwan duka a musulunci suke ɗauko abun sai ka zo ka ji an ce ai gashi kaza kaza ai mun taɓa faɗa nana asma'u yar shehu usmanu ɗan hodiyo ta yi littattafai da dama amma turawan mulkin mallaka colonial masters da suka shigo ƙasan daga cikin ɓarnan da suka yi mana sun kwakwashe littattafan sun sace ba ƙona suka yi ba fa sun tafi da shi ƙasashensu ne fa suna yana wurinsu a gidajen tara tarihi duk wani littafin da suka gaya sun ciro akwai sabon bincike sai su fassara shi da yarensu su ce sun zo da sabon ilimi ashe a namu ne in ba ka ba ko littafin ihya sunna wa ihmadul bid'a in ka dubi bangon littafin ai wanda ya je cikin turawan ya ga littafin wannan ne ai sardauna ne sardauna ne ya je cikin ingila shiga kundin tarihin su sai ga ga littafin dan hodiyo to dan hodiyo kakansa ne sai samu takardu kawai sai shiga kwafi ya rikai sai da ya kwafe da biro duka ya koya sai ya fito suna jirgi da shaka bakar muhammadu gumi suna tafiya hajji sai yake cewa ai gashi gashi sai miƙa shak gumi shaka bakar gumi aiki aka ja aka buga ihya usunna ihmadu bida shine kaga ya fito shi yasa kullum wani lokaci sai kaga kwatsam Ba sabon littafin dan fodiyo ya fito to ita na na asma'u tana da littafi akan tunkuza tunkusa wannan da mankosa da karago abincin goro wannan kai zaka dauke shi ba a bakin kowa bane akwai fa'idan shi ya ake sarrafa shi ake fitar da mai ya ake kaza to ta yi littafi a kai da ta yi littafi akai kai to turan da suka zo raunin da muka samu da muna da rauni wajen buga littattafai sai littafin kwafi kwaya ɗaya ne a ƙasan iya kwafi ɗaya ne ya rage to shi ɗin sai zama ya tsira yana ajiye a cikin library na biyu ke baro University Kano to an zo an samu wani America ba fa bature daga America zo har Kano ya zo cikin biyu ke ya nemi a bashi dama yana sai wasu research ne a cikin library na makarantar aka bashi dama ya kaman sati to bayan ya tafi an zo an nemi littafin sama da ƙasa babu to yanzu maganar da ake kaddira ka gani za a zo a fito maka da wani ilimi na tunkusa mankosa yadda za a yi wuta training a ce tura wannan wannan har tunkusa to ka rike satan amsa naka suka sato ba abun da suka dauko sabo juwidi fa suka mai da shi turanci aka zo aka ce phonetics phonetics tajwidi ne kawai makharij da huruf suwa ne ne haka kawai da haka mu daina sakaci da ilimi kuma in dai za a yi maganan ilimi musulmi ka fi kowa basira kana iya rike ilimi biyu yayin da shi guda ɗayan ma yana rawa guda ɗayan yana rawa amma kai za ka haddace ƙur'ani za ka haddace hadisai su zauna tsaf bokon ya zauna tsaf ko rawa ba zai ba ko shekin ba zai yi ba albarka ne kawai amma ka tsaya kai kawai ka ce a to iya wannan ya isa wancan an bar musu wa ga maka nasu ne za ka tsaya kai sakaci ka shiga kai ilimin nan guda biyu zama ɗin nan duk bai kama mu ba kuma ka duba yanzu dubi isa alifan tami ai ɗan boko ne amma dubi yadda yake tafsiri aka Qur'ani kawai wannan yake rike a Qur'ani normal haka dubi yadda yake tafsiri dubi hadisan jiya jiya ɗin nan sai da aka yi awodin ɗin shi an bashi Nan ban yabo na girmamawa na wanda ya fi kwarewa a tafsiri afirka ta kudu nan ba a taba samun wanda aka bashi wannan awadin ba sai shi amma ɗan boko ne to wa gaya maka kai karatu addini ba za ka iya boko ba sai wai ka ɗau ɗaya ka bar ɗaya mutum zai zage karatu a zage a yi karatu amma mu daina barin kafirai suna jagorancin al'amuran mu. duk abin da muka sa kai za mu yi wallahi sai mun iya da haka yake cewa ma damati samawati wal ard ma'ana za a canza sammai a zo da wasu sammai yake cewa ana nan ana musu azaba illa ma sha a rabbuka ba za a tsaye da yin azaban ba har zuwa lokacin da ubangijinka ya ga dama inna rabbaka lalle ubangijinka fa'alul lima yuridu Me aikata abin da ya ga daman aikatawa ne ma'ana azaban da za a yi wa kafirai da Allah ce za a ci gaba da yace illa ma sha a rabbuka har zuwa lokacin da ubangijinka ya ga dama karka ce to akwai lokacin da ubangiji zai ga dama a tsayar da azabin? a'a illa ma sha Allah ne to kaga dai illa ma sha Allah kullu illa ma sha Allah kullu illa ma sha Allah babu ranan tsayar da ita domin waɗanda kadai za a tsayar da su daga yi musu azaba ai iya musulmai ne masu zunubai waɗanda sun mutu babu shirka Ɗan musulmi ya mutu babu shirka kaga ko ya shiga wuta shi kan babu dawwama a cikinta dan hadisi ne sahihi annabi yake cewa za a fitar da mutum daga wuta in dai bai mutu da shirka ba abu zarrin yana wurin ce ya lalla wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya sata annabi ce wa in zana wa in saraka ko ya zina ko ya sata muddin bai taba shirka ba wa in zana in saraka har so uku annabi ce wa in zana wa in saraka wa in rahima anfu abi zarrin ko abu zarrin baka so ba to Allah ya so to kaga me zai kubutar da shi bayan azaba a fito da shi a kai shi aljanna tauhidi ne zaka tauhidi shine gatan musulmi ashe kafiri da ba shewa da wannan tauhidin shi kam in ya shiga dindindin ne babu ranar fita daka ana mishi azaba an gaso shi an gaso shi sai zuwa bar shi dan dago kai sai hango ɗan aljanna suna cikin jin daɗi wannan ɗan aljanna ya ki shingide akan wani irin filo na aljanna kai dai baka sanya za a kwatanta maka ba kana kan wani katifa na aljanna ina ai katifan amaryanka ma a in dai a kwatanta da na aljanna ne a kogoron ɗan aljanna ai ba shi katifan ya mishi kaɗan ko da yake aljanna ba goro ai ko goro ba zai shiga aljanna ba hmm, haka ne ai kaman tsofi ne ba wata tsohuwa ta zo wurin manzo Allah rasula ka roka ma Allah shiga aljanna ta ke hakuri tsofi ba sa shiga aljanna ya za ya ta tunda kin tsofa babu aike kan to kaga shi ma gobro in bai aure bai mutu alaha eh za za aura mishi a can fa ko to masha Allah dan haka aljanna sai sai sun leko ya sai afidu alaina ku dan san mana da Allah bilali a duniya ba muna tare ba da Allah an aljanna ba zai magana ba kawai sai su ji an ce inna Allah harramaha alal kafi Allah ya haramta wa ƴan wuta Allah ya haramta kafire. ku ku ci din ma kun ci haram da haka ba zai yi a baku ba to kaga wannan yana nuna maka azaba da wahala da yake kan ƴan wuta dan kana cikin azaban ka ga wani yana cikin ni'ima shi ma sabon azaba ne ka san kamar wutan lantarki ne idan kaga an ɗauke wuta sai ka fito kaga gidan makocinka da wuta kaga yankin ta can da wuta tana ba to hankalinka ya fita shi za ka ce to nakan akwai babban matsala amma ka ce duk gari na ah za su dawo da shi za su dawo da shi hankalinka zai kwanta to dan wuta in ya doka duk kowa a wuta yake ya hango ga wasu a ni'ima sai hankalin shi ya sake tashi to sabon hawan jini ya sake tashi mishi ai Allah ya tsare mu da wuta annabi yake cewa ku nemi tsarin Allah daga wuta ko da da gutsirin dibino ne domin wallahi wuta bala'i Allah ya gama tanadi iya azaba na wulakanci wallahi ya kare a cikin wutan jahannama shi yasa karka sake ka shiga wuta shi yasa cikin Allah yana cewa duk wanda ya shiga wuta to ya gama kaskantuwa ya wulakanta kawai duk wanda ya shiga wuta ya iya wulaƙantuwa an gama da shi da aka kai duk iya ƙoƙarinka ayyukan nan da za su kai ka aljanna suna nan da yawa walla ka zage kaga wannan tahajjud din nan da za ka ƙara kwanaki goma nan kullum kana ta addu'a Allah tare ka daga azaban wuta to walla baka yi asara ka tabe ba dan walla bala'i ne a wancan wurin da aka cewa an malla lazina su'idu fa fil janna وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك غير مجدود Allah ke cewa wa amman lazina su'ilu amma waɗanda za su ji daɗi su yi farin ciki ma'ana atba'ur rusul kenan mabiya manzanni waɗanda suka yi imani da abubuwan da manzannin suka zo da shi daga Allah irin waɗannan fafil jannati tabbas suna cikin aljanna ai fa ma'awahumul janna makomansu shine aljanna na fiha ai na fiha abadan suna zama cikin aljanna ɗin har abada wani in yaji har abada to in wani ya ce in abada ya sa za su fita kenan an ka ji abada ai ba ranar ƙarshen shi kenan da ka har abada ma'anan dindindin babu ranar fita kuma ma damatis samawatu wal ardu su kaji muddin sammai da kalsai na nan illa ma sha a rabbuka sai abinda ubangijin ka ya ga dama wato shi wuta duk wanda ya shiga wuta akwai waɗanda za zo su fito daga wuta su dawo aljanna shine musulmi mai tauhidi amma duk wanda ya shiga aljanna karon farko har abada ba ran da za a ce to ka ya kare yanzu azaba za ka koma ba a canji in mutum ya shiga aljanna to ya riga ya shiga shi yasa ka roki Allah ka shiga aljanna din nan a karon farko kar ka zo kana cewa ya Allah ni ko me gadin aljanna ko me sinja ko me sinja wani zai ce ni ko me zubar da shara kai ba a roƙan haka ka yi bidi'a roƙon aljanna ake in ka ce na'ima na'ima a'a bai yi ba jannatul ma'wa bai ba wace ce mafi ƙololuwa firdausi annabi ya ce to in za ku roƙo aljanna ita za ku roƙo babban ake roko in ka roƙi kaɗan ma Allah annabi ya ce kai bidi'a kai babban da haka idza sa'altumullaha aljanna ku tashi rokon Allah aljanna fas'aluhul firdaus ku roki firdausi yace fa innaha a'lal aljanna. a aljanna ita ce mafi kololuwa ce wa awsatuhu kuma shine a tsakiya daka ita ake roko ba a roƙon yar karama an ka zo kana roƙo a duniya ni gidan kai na ko daki ɗaya ne ko daki ɗaya ne kai a to in dai gidan ka duniya wannan ya rage maka amma aljanna ko karka roki kada karka roki kada shine wani sahabi ya shiga gida ya ji wani ɗansa tabi'i ne yana addu'a, ya Allah, ina roƙonka aljanna hawa ko da bene goma ya Allah ina roƙonka a gida a gidan aljanna ko da kaza matan hurul ini guda kaza ma ka bani ya isa yace kai rufa mana baki kai har za ka yi wa Allah iyaka ai za ka roki aljanna roƙo mafi kololuwa ba a ƙayyadewa ba a ƙa'idancewa kai za ka roƙa ka roƙa arziki kawai a wurin Allah ba a ƙayyadewa da ka ba daidai bane ko a duniyan ka zo kana addu'a ya Allah ni jibko guda ɗaya ka bani ya Allah ni gida ƙwaya ɗaya ma ya isa ya Allah ni in ka bani kuɗi iya miliyan goma walla ni na daina roƙon arziki a'a ba a yi wa Allah iyaka yin wannan iyakan yana sa Allah ki karɓan addu'anka arzikin Allah babu ne har sai ka ɗan yi iyaka ko kana gan ka roƙa da yawa zai ce kai guri ba za baka bari ka nuna kai zuhudu ne a shi mai bayarwa ne saha'ul laili wan har? kyauta yake dare da rana ka roƙa da yawa kawai karka roƙa kaɗan shi mai bayarwa ne don haka yake cewa ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ma'ana Allah Maɗaukakin sarki zai ba su wannan aljanna man'inciya wannan istisna'i da aka yi aka yi togaciya aka ce illa ma sha'a rabbuka anna fi fiha hum fihi minan na'imi laysa amran wajiban bi zatihi bal huwa mawkulun ila mashi'atillahi ta'ala ma'ana zaman da 'yan aljanna za su yi a cikin aljanna wannan zaman ba yana nufin zama na ni'ima ɗin al'amari dole dole sai sun ji daɗi ba a'a al'amari ne yana ƙarƙashin mashi'a ganin daman Allah Allah shine mai baiwa yake da ikon ba su na dindin da aka da aka zuwa lokacin da abin da Allah ya ga dama wato an mayar da al'amarin ƙarƙashin ganin daman Allah ne za a dawwama ɗin. amma me imanin ka dai kar ya karka cewa ƙarƙashin ganin daman Allah kuwa dama jin daɗin aljannan ƙarƙashin ganin damansa ne domin ya shigar da kai aljanna ba aikinka ba ne kamar yadda ya gaya wa annabi annabi da kanshi yake gaya sahabbansa ya ce ma minkum babu wani mutum ɗaya a cikinku da aikin shi zai shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah ce wala ana illa an yataghammadani lahu bi rahmatihi ce babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna suka ce hadda kai kai yace hanni in kun gani aljanna sai in Allah ne min rahama da karka ce wai iya aikin ka zaka rubu da shi ka zo kana jiki ai mu azumin da muka yi ai karatun Qur'an da muka yi ai kaza da muka yi mu kan ai koyo aka tashi kiyama kai ai ƙarya kake annabi yace ko ni wallahi ba abun da zai kwace ni sai dai Allah haɗo min da rahama da haka rahaman Allah ne kadai zai samu bawa bawa ya tsinci kansa a cikin aljanna to kaga karkashin ganin daman Allah kake jin daɗin to dole kaga kenan me ka ce jin daɗin zai tafi ne karkashin ganin daman Allah Alhassan basri da Abdu'ahab suka ce iya fi haɗa usatul muwahhidina alladhina kanu fi an-nar thumma ukhrijoo minha wa aqiba dhalika a ɓa'an ghayra majzud ayan wai yana magana ne akan musulmai masu tauhidi wanda sun hada imaninsu da ayyukan zunubai toran kiyama an jefa su a cikin wuta hadisi yake cewa hatta su waddu su yi baki wa yakunu fahman su dawo baki kirin kaman gawayi sannan sai a zo a cire su kadistau haju sun kone turmus sai ga suna dan motsi sai a fitar da su an zubar da su a bakin jahannama sai a ɗibe sai a zuba su a naharul haya kogin rayuwa sai su wanku sai ga sun dawo sai a dawo da su aljanna amma in aka dawo da su aljanna da ka gan kai da tun farko kana aljanna za gane za ga akwai ɗan baki-baki a jikinsu ba za gan su sumut nan ba za ga akwai tabbare-tabbare to sai ga tsofin 'yan aljanna suna tsokanan in sun haɗu aljahannamiyin a'a aljahannamiyin ga yan jahannama fa da suka zo sabin pass out sabin pass out ya wannan pass out ne daga jahannama to sai zo su kai kuka ya Allah tambarin nan ya dai ana tsokanan mu fa to sai a zo a sake wanke sai alamun ya tafi to wanka ganshi ba za ka gane shi ba daga ranan ka daina ce mishi aljahannamiyin in ba shi ya buɗe baki ya ce maka ai sabon pass out ba ne to ba za ka gane ba yawon ku ya zama tas to hasan basri da haka suka ce ayan nan kan shi yake magana illa ma sha a rabbuka ma'ana an turo su daga wuta an kasu aljanna to shi kenan za su sha ni'ima don haka suka ce sai Allah ce a ƙwa'an. kyautan da za a ba su tun da an turo su daga wuta yanzu an kai su aljanna shigar da su aljannan nan a ƙwa'an wani irin kyauta ne ghaira majzuz ba mai yankewa ba kyauta ce dindindin babu ranar fita to kaga duniya ai matsala ne yanzu duniya duk daɗin da kake ga duniya na da ita tana da matsala ɗin yankewa mutuwa kuma mutuwan nan dole ne almautu babun wa kullun da dakhiluhu shi mutuwan ƙofa ne kuma kowa sai ya shiga kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya dandani mutuwa to shi haka rayuwa yake shi duniyan nan ko an barka dadin sai ka mutu ainihin muka karanta cikin arba'una hadis hadisin a man adali waliyan zaka kai yadda Allah zai kaunace ka kana mumini har Allah ba zai so bakanta maka ba amma sai Allah ya ce mai sai dai matsala ɗaya bawa na baya son mutuwa mutuwan kuma na kaddara dole sai an yi ta to ba a son mutuwa amma sai an yi shi yasa annabi ya ce akbiru zikra Hazimin, lazzat al-maut ku rika tuna abin da yake wargaza daɗi yace shine mutuwa yana rusa daɗi yana raba ƙauna to wannan mutuwan dole sai an yi ta to da yake cewa a ɓa'an zaira majzuz aljanna kyauta ce ba a yankewa ita aljanna ba mutuwa domin idan aka shigar da 'yan aljanna aljanna yu'ta bil mauti fi suratu kafshi. za a zo da mutuwa ne a sifar rago Amla. rago wanda ya koshi ya yi kitse ya yi mai to sai a yanka shi mutuwan ne ‘yan aljanna na aljanna ‘yan wuta na wuta sai a ajiye wannan mutuwan a tsakiya saman gada ne ‘yan aljanna a ce kun gani mai wannan sai mutuwa ‘yan wuta kun gani mai wannan sai mutuwa sai a zo da wuka mai tsini sai a yanka ta an yanka mutuwa mutuwa ta mutu sai a ce ahalal janna khuludun bila maut dawama ba mutuwa mutuwan an yanka ta mutuwa ta mutu da haka zaman ku za ku yanzu ba mutuwa ɗan wuta kuma albishir rayuwa ba mutuwa ɗan aljanna suna murna ɗan wuta kuma sai kuka ai dan a lokacin kuma za su gara mutuwa ka san a duniya kafiri ba abin da ya tsana kamar mutuwa to yanzu kuma an je can yanzu kuma yana ƙaunar mutuwa an ce ba mutuwa mumuni kuma an ce mishi ga rayuwa ba mutuwa sai jin daɗi to ka san ka yi tunanin akwai tsufa kuma sai a yi marmaza ta ‘yan aljanna ku saurara akwai ƙarashin albishir, inna lakum an ta shubbu fala ta harimu abadan, za ku yi ta zaman matasa ba tsufa har abada, za ka daɗan shekara ashirin da biyar ɗin nan, ashirin da takwas talatin ka zama yon, ka zama gaye, shi kenan ba wani tsufa, ba furfura ba farin gashi ni ta haka dindindin haka rayuwanka ba tsofa kuma duk sati kana ƙara wankuwa kana dawa sabo tsofin nan duk an wanko su sun dawo ‘yan mata ‘yar shekara sha biyar ‘yar shekara sha shida sha bakwai kai ma gaye ita ma gaye ita ma ‘yan mata sannan sai a ce wa inna lakum an tan'umu ku zauna cikin jin daɗi da ni'ima babu ranar da za ta ƙare. Ku ci ku sha, ba ƙarewa, ba kashi, ba fitsari, ba bawali, ba majina, ba amura a aljanna. Komai nomal kawai a aljanna. To kaga ta ina za ka haɗa aljanna da duniya. Duniya duk daɗinta akwai mutuwa. Duk daɗin duniya ni'imanta tana yankewa. Kana da kuɗi sai a zo a wayi gari ka talauce. Nazu nake ga wani bidiyon Dr. Abdalla gadon kai yake ta, ko wani mai kuɗi yace mai kuɗi ne a Kano yana da trailer trailer trailer sun fi goma ga gidajen mai mai kuɗi ne before Ramadan din ne je samu Dr. Abdalla gadon kai ta karama idan aka dan samu abubuwan tallafi din nan su shinkafa su abinci dan Allah kar a manta ne a sa ne alaji kai din yace ai alajin ada ne duk abuna da ka sani sun balbalce sun kare dukiyan ya kare yace wallahi yanzu na da cikakken talaka ba ni da komai yace mutane ba sani ba kai kaɗai na baka labari dan abun ɗaukin ya zo a tuna da ni duniya kenan haka take ni'imanta tana karewa kana mulki sai a zo a yi juyin juya hali wani ya ɗare kana nan wani ya hau ba haka mulkin siyasan ma take ba sai ka sauka wa'adinka ta kare sai ka ka dan gidanka ka daura shi to gobe zaka zo gaban shi ka durkusa na ruwan shi da kai haka duniyan take juyi juyi ni'imanta ba madawwamiya bace kana nan da ƙarfinka karfin zai tafi zaka tsufa zaka mutu to me dadi a duniya kuma baka sati ba kai bakin ciki ba wallahi in dai a duniya ne ƙarya ne kai sati ba a bata ma rai ba kan ina iyalinka ta bata maka kai za ka kawo mata abin da za ta ci abin da za ta sha makwancinsu ka je ka sha rana kai ta ɗawainiya don su huta amma Allah ce ta bata ma rai ɗanka kai za ka mishi komai a komai da za ka yi kana ta fafutukan faran sallan nan kare ta kunya sai ka ka sai sai to ba bai wannan yadin ba shi ake yi ba ina da kalan shi ba na son wannan ka bata ma rai in ba su bata maka ba ko harshen ka wataran haƙorin ka sai ya bata ma rai sai ka ji haƙorin ya ce ji harshen wallahi haushin za zaka ji ka ce kamar in zubar da shi to ka zubar mana to haka duniya take me daɗi a cikin duniya dan Allah da zai burge ka ka biye mata yanzu mai daɗi a duniya kuɗi ne a daɗi a duniya ina daɗin kuɗin yanzu kana da kuɗi ma tashin hankali makiya na bin ka. Ɗan fashi da makami na bin ka. Ɗan kidnafin na bin ka. ga kuɗin ba su kuni. ba ka so ma a san kana da kuɗin don matsala ne ko matan ne daɗin duniya ka je ka yi ta auratayyan za su tsufa zinace-zinace ka je ka yi ta yi za a zo lokacin da gazinan ba za ka iya ba ka kamu da yasta ya in kamu ni ko kuma ka tsufa ka tashi a aiki ga shegen jaraba ba halin zina duk ka tashi a aiki me daɗi a duniya mata ko kuɗi mota ne ya kashe mutum nawa ga kada babban jib ka je ka azan ka mutu a ciki na aka mutu me dadi a duniya babu wallahi ka nemi aljanna wallahi kana cikin jin dadin ka wallahi sai dauke ka ka tafi yanzu jiya din nan ina tashi ina shiga gari na gwada hafa zuwa sai na ga wani bawon Allah wani abokin mu ya rasu wani dalibi mu bawon Allah mai hazaka mutumin kirki sai na kira ka cewa wallahi ya rasu kuma ba jinya ba yana kasuwa da azumi a bakin shi yana koma gida shiga daki kawai sai ya zube yaro karamin ya shiga gan shi sai ya kwanta kawai baki yana kumfa zai fara ka zo bugawa ya rasu da safen nan muka je muka yi jana'izan shi ya samu yabo ka amma shine rayuwan fato haka kowa zai tafi to shine dan haka yazo cikin soyin hadisi manzon Allah yake cewa za a ce 'yan aljanna ku rayu ba mutuwa har abada ku zauna matasa ba tsufa har abada ga cikakken lafiya an daina jinya ba neman jini ba zuwa sai daka haka a aljanna fa ba asibiti karka ce to yanzu an kama aljanna ina ne asibitin an yi rashin lafiya wa zai ma asibiti ba rashin lafiya ba jinya ai an gama jinya wallahi a duniya a can kam ba a yin ta to a abincin aljanna ne zaka samu cutan cututtukan mu fa abincin mu ne yanzu ka dubi <laughs> kaga matsalan duniya abubuwan dadin a cikin matsalan suke ce sai ka jara mu samu karin magana daɗi ka she ni kai ma ka sani kenan daɗi ka she ni matsalolinka a daɗi ne yanzu ka ga muran nan da kake fama da shi in an zo goda baki burin ka ruwan sanyi shi kuma shine muranka in kana so ya rabu da kai ka koma shan ruwan zafi ga zafin rana ga goda baki ka sha ruwan zafi in ka sha ruwan sanyi mura ya ɗauke murya kaga matsala daɗi gashi matsala yanzu ka duba daɗin nan in za mu ci tuwon masara ake ci kawai masaran za a ja nuko ta burma haka ana cin ta ma yanzu mun waye wai sai an surfa aka baka burma ba aka ci ba dan gayu yanzu wannan burman shine matsalanka da da muke cin burma da ka san wani cuta diabetes ba a santa ba daɗi ne duk ya kira mu yanzu ga daɗin yana nuna mana amma mun gagara gadin wai sai an ci dai daɗin ya za ga mutumin mai diabetes za a ce kar ya ci masara amma zai ci alkama da fa ko akwai diabetes din zaka ci masara wannan hancin da ake cire maka a shine asalin lafiyanka sitaci zalla kake ci yanzu a tuwanka shine asalin cutan kuma ba irin cututtukan da baya haifarwa dan ka iya starch din ka dubi hancin da ake cire in ka dana kake ji zaki shine zaki ko an gasa masara kana cin hancin zaki shine daɗin to na hancinan yanzu muke ta cirewa a cire a ba dabbobi shi yasa aka waye gari yau dabbobin mu sun fi mu lafiya ba akwai veterinary ba asibitin dabbobi dabbobin da ake kwantar da su a kai su jinya da mu suka fi lafiya sun fi mu lafiya yanzu da dabba sai saurin zai mutu a yanka yanzu kafin dabba ya shure-shuren zai mutu ana kwana biyu kai ɗin kafin shi jinya daɗin muna cinyewa sai suka sai muka fi su lafiya yanzu muna ba su lafiyan mu kuma kullum a cikin matsala amma yanzu da asalin masara burmane to me David zai iya ci ba abin da zai mishi amma za an cire asalin lafiyan shine dusan wannan zakin ko masara in ka tsinko a gona ka aka gasa ka fi son hancin ya fi daɗi to shine lafiyan sai aka cire iya wannan garin iya starch muke ci a cikin mu to wani ya dauko wannan starch ya ajiye coca cola ta nan fanta ta nan starch plus starch na za ka yi lafiya da za ga sai mutum ya shekara hamsin sittin saba'in yake da diabetes yanzu shekaran ka ishirin wallahi sai ka kamu da shi ka fi kowa son ƙwarama to tun kana karami sai ka fara jin ka ka je ka ci magi ka ci ajinomoto sai ga baka da quality sai ga kakanka ya fi ka karfi wallahi ba ka da kwaliti ko ina ga ka baka je ko ina ba ka fara yankwanewa ka yi wani furfura ta nan ka fara mokaɗewa ta nan ba dole ba sitati ne a jikinka to sitati karfi ne ka je ka cicika ciki da sitati da eh, coca cola abun karfi yana zuwa ba abun da zaka iya dagawa ka zama lusari noman ma yanzu ka koma sai dai ka je ka yi feshi noma ba za ka iya da fatanya ba wallahi da za a zo yanzu an yi kansu na maganin feshin nan da yawa matasa sun daina noma ba karfin da ya ja yini ɗaya yana noman ya zo ya zube a gida wala kamar wani abin nan kaman wani kayan shanya ba kwaliti ba ƙarfi da sauransu don haka a aljanna to kaga duk abincin aljanna lafiya ne eh, in ma ta staci ne kai ta ci ba cuta a ciki to kaga mu daɗin mu yanzu ga duk rashin lafiya ya same ka sai an raba ka da cin daɗi. yanzu akwai mara lafiyan da an ce kar ya rika cin nama in ya ci nama cutan zai tashi ga kuɗinka ga nama mayan nama bayan da ka iya dole ka kalle ta haka ga kuɗinka sai a ce banda cin kifi ba cin taliya ka ci acca da je ka ci wani miyan ma za a ce maka sai zogale shi ma banda gishiri ba magi karkaci suga, to daɗin yaya banda cin manja banda cin mai ka koma kawai a maka doya haka kana ja kana ci kana da da yaji yajin shi ma babu abin nan haka fa gaba daya sai maka biredi biredin ka ba test sugan ka shi ma ba test haka ba rayuwan ka kayan kwane kenan ka tafi to ka ce dole sai ka ci dadin ga tutan to shi aljanna ga dadin ga karin lafiya mm, haka aljanna take ai Allah ya kai mu aljanna an ba mu je aljanna ba akwai matsala fa eh Allah ya kai mu aljanna Allah ya hado mu a can kaga ranar in ka je aljanna ko ba muraja'a hadisin ka yi ba kana cin dadin ne kawai dadin ne yake tuno maka hadisin shine muraja'a eh kana jin dadi mutumin kana abin nan yake cewa za a ce ku dawwama cikin ni'ima babu ranar da za ta yanke Allah ce fala taku fi miryatin فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفاهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير مقصود منقوص na ga lokacin ma ya tafi, da ba zan faɗi komai ma akan ayan ba, za mu saurara a nan gobe in sha Allah sai mu ɗauko daga kan waɗannan ayoyi abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana A takbir yawwa ai gara da ba a rufe ba da an rufe ba ba takaddun nan har ran da za a bara za a ci gaba da karba ku tunda asusun tana ajiye insha Allah har bayan Ramadan kofa a buɗe take da ikon Allah sadiq ya ba da yadi biyar Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya kara wa kasuwa albarka duk bukatun da yake da shi duniya da lahira Allah biya mishi bukatunsa duk wani abin da yake tsoron faruwansa Allah ya kaɗe mishi wani ya ba da naira dubu biyu ba mu san shi ba Allah ya san shi Allah kuma ya fi mu sanin me yake bukata Allah ka bashi abubuwan da yake bukata Allah ya fi mu sanin abubuwan da yake neman tsari yake tsoron su Allah ka kare shi in ɗan kasuwa ne Allah ka albarkaci kasuwansa in ma'aikaci ne Allah ka sa albarka a aikinsa Haruna ya bada naira ɗari uku Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wa dukiya albarka Allah ya kara arziki Allah ya kara rufa asiri Allah ya biya bukatu duniya da lahira wata ta ba da zani ɗaya. Allah ya saka da alkhairi Allah mayar mata da abin da ta bari ninki ba ninki, bukatun da take da shi Allah ya fi mu sani Allah biya mata bukatunta, abin da zai za mata matsala a rayuwa Allah maɗaukacin sarki ya kaɗe mata, wani ya aiko naira dubu biyu. Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka, Allah biya mishi bukatu duniya da lahira. abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ya biya masa abin sharri Allah ya kaɗe mishi wani ya ba da naira ɗari biyar sannan kuma matarsa ta bada naira ɗari biyu yaransa sun ba da naira ɗari biyu Allah ya saka mishi da alkhairi wanda ya bayar wa iyalansa matan matarsa da 'ya'yansa Allah ya ƙara buɗi shi ma nashin Allah ya ƙara musu buɗi Allah ya ƙara wa gidansa albarka Allah ya shirye zurriya Allah ya ƙara musu yalwa da buɗi da albarka na rayuwa duniya da lahira duk bukatun da suke da shi Allah ya biya musu hau da bala'i Allah ya kaɗe musu Hauwa Adamu ta ba da naira ɗari biyar Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya ƙara ma dukiya albarka Allah ya albarkaci gidansu da zuriyansu Allah maɗaukacin sarki ya biya musu bukatu duniya da lahira wata ta ba da naira ɗari a yi mata addu'a to muna miki addu'a Allah ya saka da alkhairi da kike bukata na alkhairi Allah ya biya miki duk da zai tunkaro ki na sharri na kusa ko na nesa Allah maɗaukacin sarki ya kaɗe miki duk bukatan da kike da shi kuma Allah ya fi mu sani Allah biya miki wani ya ba da naira ɗari biyar muna mishi addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya albarkaci dukiya Allah ya ƙara rufa asiri bukatu da aka sa duniya da lahira Allah biya waɗannan bukatu gaba ɗayansu muna sake musu addu'a in ɗan kasuwa ne Allah ya albarkaci kasuwa in manoma ne Allah albarkaci nomansu in ma'aikata ne Allah sa wa aiki albarka, Allah rufa asiri duniya da lahira, Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe mana hau da bala'i da musibu ta dalilin waɗannan sadakoki da ake yi, tunda annabi ya ce yana karkaɗe hau da bala'i da musiba, to Allah ya karkaɗe waɗannan abubuwa gaba ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya sake zaunar da mu lafiya, Allah ya amintar da mu daga tsoro, Allah maɗaukacin sarki ya yaye wa masu damuwa damuwansu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki su kansu ya gafarta musu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka